mutanen nan sun ce su basa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani mu ba mu sani ba we are helpless here president muhammadu buhari please come to our aid please we are begging kaɗan daga cikin muryoyin 'yan uwan fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga a daji da waɗanda 'yan bindiga suka kai wa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu ɗauki don kubutar da 'yan uwansu da kuma kawo musu tsaro. Sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zamo ruwan dare musamman a arewacin Najeriya kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara lamarin da ya fara kai ga 'yan bindigar sace ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya. duniya da ma mata. Abdul Abdulhafiz yar uwa ce ga wata da 'yan bindiga suka saka bayan da suka sace ta da diyarta mai wata biyar a duniya. Gaskiya muna cikin farin ciki a yau da gan. Kwafiyatu kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zulumi har abinci ma baka iya ci dan da ka tasa abinci a gaban ka kana zulumin shin wani hali suke ciki. Most especially ya karamar yarinya. Yarinyan kwari sun cicije ta har ido ɗaya ya rufe. Alhamdulillah dai tun da they are back home safe akwai jami'a jami'an tsaro akwai su SSL akwai police duka gaskiya sun ba da gudunmuwa kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo wa'annan mutane. ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar su? masaniya a fannin ilimin yara Hauwa Mustapha Babura yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar ƙasar Amurka na da bayani to a cikin fannin mu na ilimin yara kwakwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta ɗan adam akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane ɗan adam a nan gurin ya kamata kamata a ce ya samu dasuwar eh, tattalin rayuwa akwai emotional state kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki abubuwa na da nake yi kashi tamanin bisa ɗari a arewacin najeriya kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu ina yi musu counseling muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka ɗauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state wani bangare ne na kwakwalwa wanda da idan yaro yana cikinsa baya iya koyon komai a rayuwa shine akasarin yaran mu suke ciki muna roƙon gwamnatinmu ta tashi tsaye akan ta'addanci a bisa tanadin kundin tsarin mulkin najeriya me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a najeriya abin da tsarin mulki sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya ce hidimar da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a sannan sashe na goma sha ɗaya sakin sashe na biyu kuma ya ce tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine mafi karancin nauyi wanda yake a akan wuyan kowace hukuma a Najeriya. Kuma idan muka lura akare da wannan da kuma buƙatar rai na ɗan adam to yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin ta tabbatar da fito da waɗannan jama'a. Kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru ya rufa ya fito ya faɗi cewa sun san inda 'yan ta'addan nan suke to gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu ƙarshen wannan matsala wadda ta gagari kundila kabila a jamhuriyar Najeriya. A baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka kici suka ki cinyewa duk da cewa wasu 'yan kasar na ganin har yanzu bata canza zani ba. Yima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.